الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما فاختلف به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفا وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتيها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلم كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم بالله ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم وزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبدو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا دري نا لتنين درين قوما قوة رمضان hijira 1400 da 43 wanda ya dace da daren 11 ga watan april na isan 2022 Allah madaukakin sarki cikin ikonsa ba mu damar haɗuwa marasan ukura a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata na ramadan a wannan masallaci namu na usman bin fodiyo muna roƙon Allah madaukakin sarki muna ƙasƙantar da kai a gabansa ya taimake mu ya mana jagora kada mu ce komai a wannan majalisi namu sai abinda zai yarda da shi sai abin da zai dace da littafin sa alkur'ani mai girma da kuma hadisan manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam muna da tambaya kamar biyu tambayar farko tana cewa yaya sifar yin witiri yake wato yaya ake aiwatar da sallar witiri na'am mafi karancin sallan witiri raka'a guda ce raka ɗaya tak saboda hadisin da imam muslim ya rawaito cikin sahihinsa da annabi ya ce alwitiru raka'atun min akhirin layl yi raka'a ce guda a ƙarshen dare kuma saboda har yanzu hadisin da imam bukhari da imam muslim suka rawaito inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul layli masna masna sallar dare raka biyu ake yi fa'iza kashe a ahadukum subha idan ɗayanku ya ji tsoron ketawan alfijir sallah raka'atan wahidatan sai ya sallaci raka ɗaya tak tutiru lahu ma qad ta zaman to witri gare shi na sallolin da ya riga gabatar wannan kenan sannan yana halatta a yi witri da raka uku ko da raka a biyar ko da raka a bakwai ko da raka a tara ko da raka a goma sha ɗaya idan mutum ya yi wuturi da raka a uku to akwai sifofi biyu da yake da su yake da daman yin su sifar farko ne ya sallaci raka a ukun duka ba tare da zama ba Raka a farko fatiha da sura da tashi raka ta biyu fatiha da sura da sake tashi raka ta uku ya zauna ya tahiya ya sallama saboda hadisin da imamun na ya ruwaito inda annabi yake cewa inda aka ce sahabi ya ce kana yutir bi salatin la yaqidu illa fi nan wato annabi ya kasance yana wutiri da raka uku ko la yaq'udu illa fi akhirihin wato baya zama sai a ƙarshen raka'ar kawai wannan sifar farko kenan raka uku a jere sannan da ƙarshe ya zauna ya fi ya yi sallama sifa ta biyu shi ne ya yi raka a biyu ya zauna ya yi ta ya yi sallama sannan ya tashi raka a ɗaya ya zauna ya tafiya ya sallama kamar yadda yawanci muke yanzu shi ma wannan dalilin sa akwai hadisin da imam ibn hibban ya ruwaito da isnadi mai ƙarfi idan kuma zai yi witiri da raka'a biyar ko raka'a bakwai to su anan zai sallace su ne gaba daya ba zama sai ƙarshe raka'an farko ba zama ya tashi raka'a ta biyu ba zama haka sai ya raka'a biyar in wutirin raka'a biyar zai yi sa'annan sai ta hiya ya sallama in wutirin raka'a bakwai sai a raka'a ta bakwai sai ya zauna ya yi sallama idan kuma zai wutiri da raka'a tara ta zai raka a takwas ba tare da zama ba zai raka a takwas ɗin ba tare da zama ba abin nan zai raka a takwas sannan ya abin nan ya zanna a raka ta takwas daga raka ɗaya har ya kai raka a takwas ba zama sai ya ƙara raka a takwas ya kashe raka a takwas sannan <clears throat> daga nan sai ya tashi abin nan mun ce a raka takwas ɗin ta hiya kawai zai yi ko yawwa ba wai sallama zai yi ba sai ya tashi ya raka a ɗaya ya ta hiya sai ya sallama in kuma zai yi wuturi ne da raka a goma sha ɗaya to nan kuma abin da zai yi shi ne me raka a biyu zai zai ta yi biyu ya sallama biyu ya sallama biyu ya sallama sai ya yi goma sa'annan sai tashi ya ɗaya da ya tahiya ya sallama zuwa nan siffofi kowace siffa hadisi ingantacce ya zo a kanta duk wanda ya yi ya yi amma muna ba da shawara ya riƙa yin sunnonin yau iya wannan gobe ya wannan jibi ya wannan haka yana da kyau na'am tambaya ta biyu tana cewa menene matsayin mutumin da zai je gurin malami domin ya shafa kansa saboda samun biyan wata bukata ta duniya ko hakan ya inganta daga magabata <laughs> to zuwan da ya tabbari ya san irin ko suna da ake gani wata kila ganin nan to ala hal abu na farko yana da kyau a sani cewa <clears throat> akwai hadisi ingantacce imam tirmidhi ya rawaito shi da imam ahmad daga sahabi amr dan aqbab abu zaid al-ansari shi amr dan aqbab abu zaid al-ansari wata rana annabi ya ce kawo masa ruwa ya sha ya kawo annabi ruwa zai miƙa annabi ruwan sai ya ga akwai gashi cikin ruwa. ولعل فيها سرد اشياء يضع النبي صلى الله عليه وسلم رواه النبي شاروة لأن النبي يشاروه فيتد الشيء أثن مني مضعوبرين فقال هكذا يا مضعوب ما يروى يتشي فمسح بيده على رأسه النبي صلى الله عليه وسلم sai daga hannunsa ya shafa kansa kan shi wannan sahabi mai suna amurin ibn aqdab ko abu zaid al-ansari ya shafa kansa wani ya shafa gemunsa a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa fuskarsa da kansa da gemunsa da fuskarsa sun makala sannan sai ya ce Allahu, Majamilu, ya allah ka ƙara masa kyau ka mai da shi kyakkyawa ka ta gashin kansa ka ta gashin gemunsa ka ta fuskarsa wa ajin jamalahu sannan ka dawwamar da kyawunsa ya zamanto zai mutu da kyawunsa ka san tun daga shekaru hamsin ko kafin a kai shekara hamsin abubuwa za su fara lalacewa inda kana da hotunan ka shekara arba'in zuwa ƙasa daga nan za ga cewa fiska fara naɗewa abubuwa sun wannan ya na yi su kuma hannayen da ake tabarruki da su Allah yake bayyanar da karamomi da yawa ta hannunsu ya shafa kansa gashin kansa da gashin gemunsa da fuskarsa ya ce Allah ya ƙara masa kyau ya dawwamar da kyau ɗin mai ruwa ya ce falakad falaƙad balaga an wa mi'ata sanatin wa ma fi ra'asihi wa liyatihi bayadun illa nadbun yasir ce wannan sahabi amr ibn aqbat ya kai shekara ɗari da wani abu ɗari da tara ɗari da takwas ɗari da uku ɗari da hudu hmm? bid'an wa mi'ata sanatin wa ma fi ra'sihi wa liyatihi bayadun babu furfura a gashin kansa da kuma gashin gemunsa illa nabdun yasirun sai dan abin da ba za a rasa ba walaqad kana munbasital wajhi kuma har wannan lokacin ya zamanto fiskar sa tamkar fiskar yaro fatar ba maganan fatar tana miƙe ba maganan guru-guru ballantana ba wani bille-bille Allahu akbar walam yanqabid wajhu hatta mata har ya mutu shekaru ɗari da wani abu fuskarsa ba ta yankune ba to wani hadisi sahihi ne akwai abubuwa guda biyu da za mu fahimta a nan annabi ya maka addu'a kuma ya bayyanar da bigiran addu'ar wato dashin nan nasa na kansa ya ci gaba da zama haka gashin gemun sannan da ya taba ya ci gaba da zama haka fiskan sannan da ya taba ta ci gaba da zama haka har ya mutu kuma hakan ya faru Allah ya karbi wannan addu'a a ruwaito shafan kan wani ko fiskar wani daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi ban san akwai wani hadisi ba da ya zo da irin wannan in ban da wannan hadisi abu na biyu akwai wani hadisi shi kuma da yake magana kan shafan kan maraya shi kuma nan akwai nuna tausayi ga marayan sannan kuma har yanzu yana akwai fa'ida ga mai shafan kan marayan yana tafasa masa zuciya yana wato ƙara masa taushin zuciya ta yadda zuciyarsa za ta zamanto mai tahammuli mai iya haƙuri akwai hadisin da imam ahmad ya rawaito da bai haƙi da isnadi mai kyau daga sahabi abu huraira cewa an na rajulan shaka ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kukan kasuwa ta kalbihi cewa ya yi kukan kaushin zuciyarsa ya ce shi yawan kaushin zuciyarsa ya dame shi faƙala lahu sai annabi ya ce da shi in aratta ne yali na kalbuka idan kana son zuciyarka ta yi taushi fa'at imil miskin ka ciyar da miskini wamsa ra'asal yatim sannan kuma ka riƙa shafan kan maraya domin shafan kan maraya zai nuna wato kana ƙaunansa kana sonsa kuma kai zai hakan zai taimaka maka Allah maɗaukakin sarki ya tafasa maka zuciyarka shi ma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafa kan marayu ko ma yara umuman haka domin ya nuna tausaya musu ya zo cikin hadisi na Imam nasa'i da ahmad da hakim da tsabrani da isnari sahihi daga abdullahi dan ja'far wato ja'far ibn abi talib wannan sahabin nan ne da kuka sani wanda shi ya fara jagorantar masu hijira zuwa habasha dan babban annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sayyidina ali uwa ɗaya uba ɗaya suke amma shi ne wa ja'far ibn abi talib ko to kun san ya rasu ina jin a yakin mota suna daga cikin wani komandoji da suka rasu ba shi ɗaya ba to ya bar ɗansa da ake cewa abdullahi yana ƙarami saboda ka wannan hadisi abdullahi ne yake ruwaito shi abdullahi ya ce laura aikani kai da nake gaya maka wannan hadisi nake koya maka wannan hadisi ɗalibina da za ka gan wa kusama kuma da za ka ga kusam gane ga kusan wa ubaidallah da kuma ubaidallah ibnai abbas wato yayan abbas taban abbas babba ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam kanin abu talib ne kun bayanci abin shi jafar dan abu talib ne abbas kuma kanin abu ɗalib ne yanzu ɗan jafar shi yake ba mu labarin yana ƙarami da shi da wasu ƴaƴa biyu na abbas me suke gare shi su wani ƴaƴa guda biyu na'am suna matsayin bakwaninsa da ko? eh shi abbas ai sa ne abbas babban jafar ne yanzu dan jafar ne yake gaya mana cewa yana tare da 'ya'yan abbas biyu ko? ƴaƴan 'ya'yan katansa 'ya'yan babbansa ne eh. dukan su yara ne ƙanana tun da shi abbas ɗin ai ƙani ne na abi ɗalib ƙani na ƙasa-ƙasa can yawwa kuma ba haka yana faruwa ba a samu yayu wasu ma sun kai su haifi ƙanninsu yawwa to abdullahi yana ba wa mai ɗalibinsa labarin cewa ce laura aita ne da ka ne muna wasa kenan da ni da kusan da ubaidallah wato ɗayan abbas babbana kenan abbas wani hannun su biya hannun nal'abu muna nan yan ƙanana mu uku muna wasa muna wasa da ta gan mu a lokacin iz marra nabi sallallahu alaihi wasallam ala dabba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai wuce mu yana kan dabba yana kan jaki kenan faƙala sai ya ce irfa'u hada ilayya ya yi ishara ga wanda suke tare da shi cewa su kawo masa wannan wannan wata yi ishara kenan zuwa gawa zuwa ga abdullahi dan jafar su da su uku ne yawwa ya ce ku kamin wannan wato ku ɗora min shi ku kamin shi ya hau dabban da nake kai قال ارفعوا هذا إلي قال فحملني mini shi من شيء سأككاو مسني saboda haka sai ya tsora ni sai ya sanya ni a gabansa akan jakin akan dabbar wa ƙala sai ya sake cewa liƙutam yanzu ka ga ɗauki Abdullah ɗan jafar wanda babansa aka kashe babansa ya yi shahada ko yana ɗan maraya kenan ƙarami sannan kuma ga kusan ga ubaidullah nan da babansu abbas yana nan a raye yawwa sai ishara ce to a kamini ga wannan kuma kamin wannan ma kusan ɗin irfa'u hada ilayya sai ishara zuwa ga kusan ya ce ku ɗauko min ku min wannan kamin wannan shi ma aka kawo masa kusan faja'alahu wara'a ya sanya kusan a bayansa yanzu ga abdullahi dan jafar a gaban annabi ko ga kuma kusan dan abbas a bayansa ubaidillah dai annabi bai dauke shi ba an fahimta shi yana kasa da masu uku ne suke wasa ko ita annabi ya tarar da su abdullahi yana ba yana ba ɗalibinsa labari ya ce wa kana ubaidullahi ahabba ila abbas ɗayan abbas ne guda biyu kusan da ubaidullah amma shi uban ya fi son ubaidullah a kan ƙasam eh kusan an fahimta yanzu kuma ga shi annabi ya zaɓi kusan ya ɗora shi a kan a kan abin da ya bar abdullah ubaidullah a ƙasa yawwa shi ne abdullah abdullah yake cewa fama ta haya min amnihi ya ce annabi bai ji kunyan babbansa abbas ba bai ɗauki ɗan lelensa ba sai ya ɗauki kusan da ba da damuwa da shi sosai wannan jumla ce itirabiyya to haka za ka riƙa wani hadisai da yake harka ce ta ilmi abubuwa da ke faruwa duk ana bayyana su famastaha min amnihi an hamala qusama wa tarakahu ay wa taraka ubaidillah bai ji kunyar bakkansa ba ya dauki ya bar wanda bakkansa ya fito ya dauki wanda ba damuwa da shi sosai ala nan ne mahallin shahid yace to daga nan tun da ni dan maraya ne kusan dai dama yana da uba amma dai gashi an tashi a bayan a bayan jaki shi ko ni ko dama ina gaba ina gaba ya sa ni saboda haka ne yake kallo qala fa masaha ala ra'si salasan ya shafi kaina har sau uku yana maraya kar ku manta yana maraya ya shafi kaina har sau uku wa qala kullama masaha kuma ya ce duk lokacin da ya shafa ya yi shafa din nan shi shafa uku duk lokacin da ya shafa ya kan ce Allahumma akluf ja'faran fi waladihi wato Allah ka zama mai kulawa da ƴaƴan Jafar wato bayan shahadarsa Allah ka zama zamanto mai kulawa da ƴaƴan Jafar bayan shahadarsa wannan shafa dai akwai maganin ne don saboda shafan kausaya wa maraya ɗan maraya dama maraya kamar yadda aka sani wannan shafan an fahimta sa'annan addu'a kuma ya haɗa su da wannan addu'a cewa dai Allah ya abin nan ya kula da 'ya'yan jafar bayan jafar din nan ya yi shahada wani abu biyu kenan <clears throat> abu na uku ya tabbata ana tabarruki neman tabarruki da zakin annabi da jikinsa da duk wani abu da ke alaƙa da shi ko yawunsa ko kakensa Hmm? ko zufansa ko gashinsa ko wani farshensa duk ana tabarruki da shi kuma wannan kusurciyarsa ce hadisai da yawa ne ingantattu da suka tabbatar da wannan har ma jininsa aka masa ƙaho jinin ya fita nan ma ana tabarruki da jinin hadisai duk sun inganta da wannan amma annabi kawai ake wa wannan sai a fahimta fa kada wani ce ai an yi wa annabi saboda haka fi ma zai sa almajirinsa su masa yawwa babu inda aka ciro kamar yadda maluma suka ce za mu karanta maganarsu inda aka ciro cewa sahabbai sun yi tabarruki ko ƙananansu sun nemi tabarruki da manyan su da wani abu da ya shafi jikinsu zatin jikinsu ko tabi'ai sun yi wa sahabbai haka ko tabi'i tabi'ina sun yi wa abin nan tabi'ai haka ba a ciro wannan ba imam shatibi imam da aka sani wanda da mutuwansa yau shekaru 653 domin ya rasu shekarar hijira 790 yana da wani littafi da ake kira al-istisam fi ahli al-bid'ah wa dalalat sunan littafin kenan ga littafin juzu'i na ɗaya shafi na ɗari hudu da tamanin da biyu za a ga magana kamar haka ya ce inna sahaba ta wadda yallahu anhum sahabbai Allah ya ƙara musu yarda ba da mauti alaihi salam ba mutuwar shi annabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqa min ahadin minhum shay'un min zalika بالنسبة إلى من كلفه باب وني أبو da ya faru daga gare su wani abu mai kama abinda ake ake wa annabi na tabarruki da wani abu da ya shafi jikinsa ba a yi wa wani wanda ya maye shi ba ya tsaya a matsayinsa wato khalifansa khalifansa na farko shi ne wa abubakar إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar wani ba bayan mutuwansa bai bar wani da darajarsa ta zarce darajar abubakar siddiq ba fa huwa kana khalifata abubakar siddiq shine khalifarsa ولم يفعل به شيء من ذلك ba wani wanda ya da shi irin wani abu daga cikin abinda muka ambata abinda ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam a duk zamanin khilafarsa ولا عمر حكى ننبعي عمر حكى وهو كان في الأمة بعده كما شي شي زمن توجع قولا الأمة باين شي أبو بكر أما باع مصبا ثم كذلك عثمان حكى نزيرنا عثمان باع مصبا ثم علي حكى نزيرنا علي خليفة نهدو باع لي مصبا ثم سائر الصحابة حكى نسمنكم سورا صحبيت allazina la ahada afdala minhum fil wanda babu wani wanda ya su daraja cikin wannan al'umma islamiyya har kiyama ta tashi ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف sannan bai tabbata gaɗe ɗaya daga cikinsu ba ta hanya ingantacciya sananniya anna mutabarrikan tabarraka bihi ala ahadi tilkal wujuhi aw nawiha cewa wani mai neman tabarruki ya yi tabarruki da shi a bisa wa'annan fiskoki da aka ambata in yadda ake tabarruki da annabi sallallahu alaihi wasallam auna riha ko wasu fiskoki da suka yi kama da su bal iskasaru fihim ala al-iktida'i bil af'al a'a sun sahabbai sun takaitu game da su wa'annan shugabanni akan koyi da su waɗannan shugabanni bil af'al da ayyukansu koyi da irin ayyuka da suke yi wal akwal da zantuttuka wasiyar da kuma hanya ko na'am hanya allati taba'uha allati taba'u fiha annabi sallallahu alaihi wasallam hanyar da suka bi annabi cikinta sallallahu alaihi wasallam fa huwa idan ijma'un minhum kenan wannan in ji shafiɗi ijma'i ne daga wa'annan sahabbai ala tarki tilkal ashiya'i kulliha akan bari yi wa yi wa wasu wanda ba annabi ba wa'annan abubuwa gaba an fahimci wannan sannan hafiz babban malamin hadisi hafiz ibn rajab wato abdurrahman wanda shi ma da mutuwansa yau shekara 648 don ya mutu ranar da shekara 795 ya faɗa cikin littafinsa mai suna alhikamul jadiratu bil iza'a karamin littafi ne haka a shafi na 46 ya ce wa kadhalika tabarruku tabarruk bil athar nan yin tabarruki da wasu da gurabba gurabban mutum a ce ko tufarsa ko gashinsa ko wani farshinsa ko wani abu mai kama da wannan hmm? fa inna ma kana yaf'aluhu as-sahabatu radiyallahu anhum ma annabi sallallahu alaihi wasallam abin sani shi ne sahabbai sun kasance suna aikata haka ne kawai tare da wata da annabi sallallahu alaihi wasallam ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم بعض مع بعضهم ببعض بس كفن شو صنع اي كتحكم فكان جونا صبا ولا يفعله التابعون مع الصحابة هكا من بس بسوي هكا بصحاب بيبا معلومة صحاب بيبا ما أولو قدرهم جدا أو ككل درجة الصبا فدل هذا وأن يانوني كنا على أن ها فدل على أن هذا وانا يانوني كنا شوا ومن لا يفعله ba a yin sa ko ba a yin su ga kowa illa ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam mislu tabarruki bi wudu'ihi kamar ayi tabarruki da ruwan da ya alwala da shi ya rage alwadu ruwan da mutum ya yi alwala ya rage to rageggen ruwan ana kiransa alwa wa wadu wudu alwudu kuma ta ga shi ne sunan alwala alwadu kuma ruwan da aka yi alwala ya rage wa da wasu abubuwa waɗanda suka zama aiki a jikin annabi kamar kakinsa ko yawunsa hmm? ko harshensa da aka yanke ko wani abu mai kama da wannan wa sha'arihi ko gashinsa wa shurbi fadli sharabihi da kuma yin tabarruki ta hanyar shan ruwan da ya rage wani ya karasa su suɗinsa ko da ake cewa da hausa suɗinsa waɗanihi ko cin suɗin abincinsa annabi kawai ya kaɗaitu da wannan ake tabarruki da wannan kun yi bangarin salaf ko to sai ku auna wannan sannan ku aura surkulle da ake ta yi ko jahilai su naɗa wani ko kuma shi saboda zaluncinsa ya naɗa kansa ya ce yana da wata albarka za a yi kaza za a yi kaza ko ya zai miƙa ƙafarsa ana shafawa ko ya zai miƙa hannunsa ana shafawa ko ya ce a zo a sun koya ana shafa kansa irin da yadda kiristoci suke su ba faroma kuma ga akwai hatsari ma duk lokacin da ka bani hidaya a matsayin ka na musulmi in baka bar hankali ba Allah ya sa ka sai irin tasha gari fafaroma ya zo ya ce da hulansa fafaroma ya shafa kansa ba cika shekara guda ba aka masa juyin mulki ya zama ya zama ya abu ya shafan <coughs> shafan kan babaro ba ya zama wa abun irin na sun musaila matul kaza bi musai da matul kaza awa da ka sai a yi takazan ko to amma halal ne ka nemi wani ya maka addu'a ka sa ka cikin addu'o'insa akwai hadisai akan wannan daga ciki akwai hadisin da abu dawud ya rawaito da tirmizi da ibnu majah da ahmad da bazzar daga daga umar ibn al-khattab yace istazantu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil umra na nemi izinin annabi annabi ya bani izini zan je mai aikin umra fa adina li ya bani ya mini izini in tafi na je mai aikin umra wa qala sannan kuma yace da ni la tansana ya ukhayya fi du'aika ya kai dan dan uwana umar in ka je umra kada ka manta da mu cikin addu'o'inka faƙara kalimatan ma ya surruni annali biyar duniya ya faɗi kalma irin wannan kalmar da ya ce ya ɗan ɗan uwana ukayya ya ɗan ɗan uwana kada ka manta da mu cikin addu'o'inka umar ya ce na ji daɗin wannan magana daga daga shugabana daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kalma wato na fi fifita ta akan a bani dukkan duniya a mallaka min dukkan duniya shi ne mana faƙala kalimatan ma ya sirru ne anna biha a duniya ƙala shi uba shi uba cikin masu rawaito hadisi na ya ce sun malake to asiman ba'adu bil madinati daga baya sai na gamu da da asim a garin madina har yanzu sa'ad da sani ya ƙara bani wannan hadisi waƙala shi kuma sai bani lafazin haka cewa annabi ya ce da shi na ya ukhayya fi du'aika kai tarayya da mu ka hada da mu cikin addu'o'i da zaka yi wa kanka wannan hadisi imam tirmidhi ya ce hasanun sahihun akwai wasu maluma da suke ganin mai rauni ne amma dai aiki ya gudana a kansa wannan shi yasa imam nawawi yake cewa cikin littafin al-azkar wani babu ya sa masa suna babu istihbab talabi du'a babin mustahabbancin neman addu'a min alil fadli daga ga mutane wanda ake gani suna da kima ta shari'a wa in kana talibu afdala min al matlub minhu ko da ko mai neman addu'an kimar sa idanun shari'a ta zarce kimar wanda ya nema ya masa addu'a da za ka dara kai ne malamin kasa gaba daya sannan kuma ga wani almajirinka kaga za a ce wata kila haka dai za a ga zahiri ai kai ne babba to kamar yadda annabi ya yi shi kenan dama abin da nawawi yake nufi kenan to amma wasu akwai maluma kaɗan da suke ganin cewa da zai fi in rukuya ne ma ka yi da kanka ma mukun ka zo ka ce wani ya maka in ma addu'a ce ka yi wa kanka tsakaninka da ubangiji ma mukun ka ma wani ya maka duk da dai halal ne ka nemi kowa wanda kake ganin ya fi ka Eh, kima a idanun shari'a ko daidai kuke ko yaya halal ne duk yi amma wasu wasu malama ba mafi yawa ne suna ganin mustahabbi ne mutum ya nema daga wurin wanda yake kasa da shi ko wanda yake sama da shi da saboda ka muna jan hankulan yan uwa eh, al'adar musulmi bata gudana akan haka ba al'adu ne irin na alul kitab da sauran wanda ba musulmi ba kuma wasu suna nema su mai da shi tamkar al'ada kuma muna tsorace musu kada irin a maimaita irin na shagari kada kake neman gwamna ka zo ka samu wani dan bidi'a ka ka cire hulanka ka bata lokaci ya shafa kanka daga nan an cire ka rasa ma gwamnan kenan gaba ɗaya ko ka rasa shugaban ƙasa to saboda haka sai ta a alazumci abin da ke sunna babu laifi ka samu mutane ka sai saka cikin addu'o'inka akwai abin alheri da kake nema wannan babu wani laifi amma a koma irin wannan al'ada a zo a ce abin nan a cire eh, hula din wani ya sa maka albarka to shi wa ba shi garanti cewa na da albarkan shi kansa <laughs> ballan sana har nasa aishe shi yanzu za mu kai ke hmm? to Allah ya taimake mu to yau dai karatun mu lallai mun yi rabi a tambayoyi bismillah arama بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كماء أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفا نعم وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون نعم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا إذا مثال الدنيا يكفي أي صفة وإنما ليس للحسر إذا صفر الدنيا تكي وأن إنما لما تحسر بشر yadda sifar duniya take duniyan nan da muke jin daɗinta muke zama cikinta muke jin daɗin ƙawa da ke cikinta muke gina gidaje muke jin daɗinsu muke gonaki yadda ta take kama in ai matsarin kamar ruwan sama ne kamar ai ruwan sama ne an zanna wato kamar ruwan sama ne da muka saukar فانطلق به نبات الأرض وتسيد الرنك أسا سكتشا كل سكا سكفائدا ترد الرغي أي واشتبك بعضه ببعض الرين سكا سكحر الجونة سكا من توبا إن شاء الله الرين كما مما يأكل الناس daga cikin abin da mutane suke ci irin su dawa su gero da masara da su geda da sauransu ai min alburri na daga alkama wa sha'ir da sha'ir wa ghairi ma da wasu wal an'am da kuma tsirrin da dabbobi ne kawai suke ci min alkala'i ina irin ciyayin kiwo na dabbobi hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha har dai saboda ruwan sama ya kan kama yanzu ƙasa ta cika da adonta ta riƙe adonta ko ta ina kore duk inda ka duba ai zukhrufaha bi ma'ana bahjataha ta cika da kyawunta minan da bafi saboda irin tsirrai da ke cikinta wa zayyana bizuru ta kyautatu da furanni ko ta ina wa asluhu ta zayyana ubdilati ta uzayan wa udzimat fi zayi ta yi kyau sosai wa zanna aluha annahum qadiruna alaiha sai duk masu gonaki suna jin daɗin gonakinsu kuma suna ga kowa ya fara buri insha Allah bana dai zan samu dami ɗari ko insha Allah zan samu buhu ɗari a wannan gona kusan duk iyasi da ya nuna za a yi kaza za a yi kaza hankali ya kwanta hmm? haka nan masu ciyayi na dabbobi su ma suna ga cewa dai bana kan watanni zuwa watanni kaza duka insha Allah ba da mushkila shine mana. wa zanna annahun annahum na alaiha ma'abutan kasar suka yi zato ko waɗannan tsirrai suka yi zaton cewa su yanzu kan suna da iko kan tsirrai sun kai ga yanzu yadda za a ce yana da wahala kuma a sami wata matsala da za su yi asaran waɗannan tsirrai ai mutamakkinuna min tasiri thimariya wato su yi zaton cewa suna da ikon yanzu sa girbin wato 'ya'yan itatuwan idan irin su mangoro ne da su lemo da su dabino da su inabi da sauransu ana cikin haka lokaci guda ko cikin dare ko cikin yini ha amruna ay qada'una au azabuna sai kodon wani bala'in mu ya taho ta samu ta samu gonakin nan lailan awon haram ko cikin dare ko cikin yini faja'alnaha ai a kai mu sanya wannan shuke-shuken wannan ƙasa ko inan gonaki hafidan kamar wata girbibbiyar gona kamar wanda aka girbe bil da fatanya da abin girbi ko da lauje da ake yin kan irin su shinkafa da su duk ka an mukaffafatun aika anna sai wannan gonaki su wayi gari ka ce lam tugni bil amsi kamar ba su wadatu jiya ba kamar ba su ne jiya din nan suke nan ba da shekaran jiya da wata ɗaya da wuce da wata biyu da suka wuce kamar ba su bane yanzu duk sun kone sun zama babu to haka duniya take kana nan kana jin daɗin duniyar nan a kai ne shugaban ƙasa kai ne gwamna kai ne minista kai ne kwamishina kai ne wane ne kai ne mai kuɗin gari kai ne mai kuɗin jiya kai ne mai kaza kaza ko ɗan ko ta hatsarin mota ko ba hatsarin mota an yi sallan magariba da kai lafiya an yi sallan isha'i lafiya an yi ban kwana da su ba baka fito ba da dai a ba da sanarwar cewa da na'izar ka karfe ko bakwai takwas ko tara haka na faruwa yana faruwa ko kuma tafiyarka ta haka duniya take كذلك نفصل الآيات حكا مسيرر بآيوي فا مكي وإذن ترد بايم مكي غيا مصفا غائر مطعين واتمطعين دونينا لقوم يتفكرون ومتاني ما ستناني قال قتادة إن المتشبث بالدنيا واتما يرقوا لدنيا وان دنيا كوي تدانيش يأتيه أمر الله wa azabuhu al'amarin Allah da azabar Allah na zuwa mata akkala ma ya a halin da ya fi zama rakkane ko rakkanen ne ga abin da zai zo masa duk wanda duniya ta same shi yawanci zai barta ba tare da shirya wa barin ta ba sabani wanda dama akwai girman Allah zuciyarsa ya sani in ya tashi da safe ya sani yi ba zai kai maraice ba in ya yi maraice yana sani yana kawo cikin zuciyarsa ta yi ba zai kai safiya ba to wannan ba zafarin ba kenan wa wajen tamfil fuskar kamanta duniya da abinda muka ambata din nan na ruwan sama ya sauko a yi gonaki ko mi da kyau hmm? an na gaya ta hali hayatin duniya allati yantafi biha almar'u kinatun an hadhan nabati wato bayar wannan duniya wacce mutum ke fa'idantuwa da ita ko mutane ke fa'idantuwa da ita kinaya ce kamar waɗannan tsirrai da muka yi bayani allazi lamma azumar raja'u fil intifa'i a lokacin da buri ya kai buri na cewa za a fa'idantu da su wata ya ne shi ke nan sai yankewar burin kuma yanzu kana ga gona ta yi kyau gona ta yi kyau aka ambaliyar ruwa cikin awa daya duk gona ta zaman toya shi shi kenan kuma ba kuma yadda za ka yi sai ido shi ka san adam duk girman kansa kuma in Allah nuna ikonsa kuma sai zai da ido ba kuma wani abu ba wani abin da zai iya yi ولأن المتمسك بالدنيا ha هال ya بغيته kuma dalili na biyu shine duk mai riko da duniya wanda duniya ta dame shi idan ya samu bukatarsa daga ita dolensa a tahul mautu bag kasan mutuwa za ta zo masa ba tare da shiri ba fasara ba hu ma huwa fihi min na'imin duniya wa lazzatiya tare ba shi da abin da yake cikin sana nemar duniya da jin daɗinta shi yasa aka kamanta duniyar da abin da kuka ji na'am والله والله يدعو إلى دار السلام نعم ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allah dai yana son bayansa yana son su shirya yana son su samu ni'imar da ba ta yankewa gobe kiyama shi yasa aiko manzanni tare da ayoyi waɗanda suke cike da wa'azi ga ma irin wazin duka wallahu shi Allah ya du'u yana kira ila daris salam zuwa gidan aminci zuwa gidan aljanna Ai assalamatu wa hiya aljanna Allah yana kira zuwa ga aljanna ta ina Allah ke kira zuwa ga aljanna biddu'a ila al-iman saboda kiran da yake ai imani shi ko imani shi shine samun aljanna والدعاء ترغيب للناس في الحياة ukrawiya shi addu'an nan ko kuma kiran nan da ake wa mutane zuwa ga yin imani to cikinsa akwai kwadaitar da mutanen na cewa su yi abin da zai taimake su a rayuwarsu ta ƙarshe ta gobe kiyama aisra tarhibihim bayan an tsoratar da su min hayatid duniya kan abin da ya shafi fara rayuwar duniya kar ta rudar da su sannan har yanzu waya bi man sha Allah yana shiryar da wanda yake so ta yake son shiryar da shi sai ya shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa tafarki mai kyakke din al-islam kenan siratul mustaqim shine din al-islam to lil ladina ahsanu نعم ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون قال الذين آسنوا جواتن ينا جواتن من دسوك الشيطة أحسن دسوك الشيطة تاو تاني دسوك الشيطة بالإيمان تاني الإيمان دسوك من سوك دشي الحسنة ما في كو من أنا ما أنا ما في كو الجنة شنو الجنة waɗannan da suke kyautata to za a mallaka musu aljanna kai banda ma aljanna wa ziyada suna da ma wani ƙari menene ƙarin hiyan nazaru ilaihi ta'ala shine samun damar ganin Allah ganin Allah ne ake cewa ganin ruwa tun da tulko ne ake cewa ganin annabin tsohuwa mutanen kirki masu imani wanda suka mutu da imani da tauhidi Allah zai musu sakayyar shiga aljanna wannan ni'ima ce babba amma akwai abin da yake cin aljanna daɗi a gurin su shine lokacin da Allah ya ba su daman su ganshi. irin yadda yake kama fi hadisi muslim kamar yadda ya zo cikin hadisi muslim za ga ubangijinku kuma ba sai an yi turai ne ne ba wani ya ce ai wani ya dan rufe masa abin nan kana nan da ya kuranta musu ta to ba ga wata ba ko ba yana ganin wata ba akwai wani wanda yake wani ya tare masa ganin wata ne ko ana gani sannan wala ya haku an yaksha wujuhahum qatarun baki ba zai rufe fuskokin su ba yan aljanna wala zilla haka nan wahala da tozarta ba zai rufe fuskokin su ba ula'ika waɗannan da aka yi bayanin su ashabul janna su ne abokan aljanna ko ma'abuta aljanna hum fiha khaliduna kuma su a cikin aljannar masu dawwama ne har abada lokaci yayi to to alhamdulillahi, mun ce dama yau rana ne na neman taimako ko to zuwa yanzu dai an samu naira dubu arba'in da tara da ɗari ɗaya da saba'in muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya sa kayar alheri ga waɗanda suka taimaka suka ba da wannan taimako kuma ƙofofin karɓar wannan taimako suna buɗe za su samu ɗan agaji ko shugabannin kwamitin wannan masallaci ko wannan tafsiri in aka ba su za su kai inda ya kamata Allah ya taimake mu Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bidda nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kinta ya ba mu lafiya da zama lafiya cikin wannan ƙasa ta mu ya ba mu damina mai albarka hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب